Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata bakwai ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Ƙasar Iraki ta nuna jin daɗin ta bayan da Amurka ta cire ta daga jerin ƙasashen da aka hana wa shiga nan Amurka. amurka ta aikawa da koriya ta kudu wasu makaman kariya a mataki na farko domin ta kare kanta daga koriya ta arewa wani janar ɗin ƙasar sudan ta kudu da ya sauya sheka ya zargi shugaba salva kiir da cewa yana ɓata ƙasar kuma lokaci yayi da za a kawar da gwamnatinsa a shirinmu na yanzu za ku ji hirar da sashen hausa ya yi da sanata kabiru marafan gusau akan binciken wasu kuɗaɗe da za a fara a ma'aikatar sarrafa man najeriya Bayan haka za ku ji rahoto a kan bikin ƙaddamar da aikin gina hanyar jirgin ƙasa daga Lagos zuwa wasu manyan birane a Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi yau. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wata zanga-zangar lumana da malaman makarantar boko suka gudana a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Kasar Iraki ta nuna jin daɗin ta bayan da Amurka ta cire ta daga jerin sunayen ƙasashe mafiya rinjayen musulmi da sabon umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na hana su shiga Amurka. Yayin da Sudan wacce ke ci gaba da kasancewa a jerin ƙasashen ke nuna da adawarta da wannan mataki. a wata hira da ministan harkokin wajen iraki ya yi da kamfanin dalancin labarai na associated press ahmed jamal ya ce matakin janye sunan iraki a jerin kasashen zai kara yaukin dangantakar da ke tsakanin amurka da iraki a yakin da suke yi da kungiyar is bai tsatsauran ra'ayi sakatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce cire iraki daga jerin sunayen kasashen da aka haramta wa shiga amurka na wani lokaci ya biyo bayan binciken kwakwaf da aka yi kan 'yan kasar ta iraki tare da haɗin gwiwar gwamnatin kasar ta iraki yanzu sabon umarnin hana shiga kasar ta amurka na tsawon kwanaki 90 da shugaba trump ya yi wa kwaskwarima zai ta'allaka ne akan kasashen iran da syria da yamal da libya da somalia da kuma sudan dangane da 'yan gudun hijira masu neman faka kuwa tilastin cewa yi and the state department will implement the provisions in this order that allow for the admissions of refugees ya ce ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta aiwatar da wannan sashi ne da zai bai wa 'yan gudun hijira damar shiga kasar bayan an yi la'akari da cewa ba sa barazana ga amurka sai dai har ila yau 'yan majalisa bangaren 'yan democrat a nan amurka sun yi allah wade da wannan sabon umarni chuck schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive. Ya ce wannan sabon umarni tamkar wata mota ce da aka mata fenti wacce har yanzu ba ta iya tukuwa. Amurka ta aikawa wa Koriya ta Kudu wasu makaman kariya a mataki na farko da ake kira THAAD a takaice, wanda za ta kare kanta daga takalar da makwabciyarta ta Arewa take yi, kamar yadda wani kwamandan Amurka a yankin Pacific ya faɗa a yammacin Litinin. Admiral Harry Harris ya ce aikawa Koriya ta Kudu da waɗannan makaman wani mataki ne na tabbatar da danƙon zumunci da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu da kuma kare dakaran Amurka da ƙawayenta da ke yankin. su dai waɗannan makamai na thad an gina su ne da ta yadda za su iya tsarewa tare da ruguza duk wani makami mai linzami kira ballistic mai tafiyar gajere ko kuma matsakaicin zango da aka cullo a ranar litinin ɗin da ta gabata koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami kira ballistic guda hudu waɗanda ke tafiyar matsakaicin zango inda uku daga cikinsu suka yi tafiyar kilomita dubu ɗaya sannan suka fada a ruwan tekun ƙasar japan wani jiran ɗin ƙasar sudan sudan ta kudu da ya sauya sheka ya zargi shugaba salva da cewa yana bata kasar kuma lokaci yayi da za a kawar da gwamnatinsa general thomas rila waka ya bayyana hakan ne a wata hira da murya amurka a wata mabuya da ba a bayyana ba jim kaɗan bayan da ya kaddamar da wata sabuwar ƙungiyar 'yan tawaye mai suna national salvation front a cewar janar suwaka shugaba kir yana ta kashe mutane 'yan kasar tare da cin amanar su da kuma dishe musu su saboda haka ya zama dole 'yan kasar su fito kwansu da kwarkwatarsu ga su ga cewa wato sun sauke shi daga mulki sudan ta kudu dai ta fanjama cikin kangin yakin basasa ne tun bayan da fada ya barke tsakanin masu goyon bayan shugaba kir da kuma wasu masu adawa da mulkinsa a shekarar 2013 wannan fada ya raba sama da mutane miliyan biyu da muhallansu kana ya haifar da matsalar karancin abinci a sassan kasar a watan disamba shekarar 2013 rikici tsakanin shugaba kir da tsohon mataimakinsa rek mashar ya barke bayan da kir ya zargi mashar da wasu mutane goma da yunkurin yi mai juyin mulki kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Talata dakaran ƙasar Iraki suka karɓa ikon babban ginin gwamnati da ke yammacin birnin Mosul daga hannun mayakan IS. Wannan nasara da dakaran suka samu ta biyo bayan kutsawa da dakaran suka yi inda sojojin haɗin gwiwar da Amurka ke marawa baya suka riƙa kai hare-haren sama domin ƙwato waɗannan yankunan wato yankin da shine na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan na ISIS a ƙasar ta Iraki. don a tsakiyar shekarar 2014, mayakan IS suka karba ikon Mosul da wasu yankuna da ke arewaci da yammacin Iraki haɗe da gabashin Syria, A watan Janairun da ya gabata, Iraki ta karɓo ikon gabashin birnin na Mosul bayan da aka kwashe watanni ana ba ta kashi. Yanzu dai an mai da hankali ne wajen kwato tsallaken kogin Tigris, inda anan aka fara wata sabuwar fafatawa tun makonni biyu da suka gabata. Majalisar Dokokin Hungary ta amince da wata sabuwar doka wacce wacce ta bada umarni a fara tsare masu neman mafaka a wani sansani da ke kudancin iyakar kasar yayin da za a ci gaba da aiki akan takardun da suka gabatar domin neman izinin zama a kasar a ƙarƙashin wannan doka wacce aka amince da ita a yau talata za a rika tsare bakin haure a wasu ɗakunan kwantena kuma ba za a bar su su fice daga sansanin ba sai dai idan sun zaɓi tsallakawa zuwa cikin ƙasar sabiya hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta nuna matuƙar damuwa kan wannan sabon doka tana mai cewa dokokin ƙasa da ƙasa na tarayyar turai sun nuna cewa za a iya tsare masu neman mafaka ne kawai idan akwai wasu ƙwararan hujjoji ita dai ƙasar ta hungary ta yi buris da yunkurin da ƙungiyar tarayyar turai ke yi na raba dubban 'yan gudun hijira da ke kurara a yankin a 'yan shekarun nan hujjar kuma ita ce tana yin hakan ne saboda tabbatar da tsaro da kare al'adun nahiyar ta turai Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A wani mataki na binciken kokof a kan yadda ma'aikatan man fetur ta Najeriya ke sarrafa ɗanyen mai da yadda kuɗaɗen da ake samu ke shiga asusun gwamnati. Majalisar Dattawan Najeriya ta ce tana da niyyar binciken ɗaukacin ayyukan ma'aikatan man fetur ɗin daga shekarar 2006 zuwa 2016. Shugaban kwamitin binciken Sanata Kabiru Marafan Gusau shi ne ya shaida wa murya Amurka haka a wata hira da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda inda ta nemi ta san hujjojin binciken bayan gwamnatin wato bayan gwamnatin Muhammadu Buhari ta ce ta cire tallafi ga amsar da ya bata. abubuwa uku mun ka kawo na farko tallafin da aka bada ba mu san dalilin da ya sa ma'aikatan mai za ta karbi wannan kuɗi ba bisa la'akari da ana ba ta ganga ta mai 445 kullum ta Allah domin ta tace ta bai wa 'yan Najeriya mai duk da yake tana biya amma dai ana bata wannan kuma in ta tata kayan riba za a ci da sauransu to bayan wannan kuma sai ta dawo ta ce a wai ita ma ai ta yi asarori na tallafi shine aka biya ta triliyan biyar ana magana naira miliyan dubu sau dubu kuma sau dubu biyar Shi ne abin da suka ansa na matsayin tallafi magana ta farko kenan magana ta biyu akwai mai da ake ce ma AGO wata mutanenmu suna ce mashi gas wanda manyan motoci suke sha da janaretoci shi wannan an riga an cire tallafi a kan shi kawai daga ba mu san daga ina ba sai hukumar mai kawai ta ƙasa ta zo ta fara shigowa da shi lokacin nan ya yi tsada sai ta shigo da shi sai ta baiwa mutanen su waɗanda suka so can to wannan mai da an ka shigo da shi shi ma da yanda aka raba shi muna bincike npc ta zo ta gaya mana lita miliyan nawa ta shigo da shi kuma dawa dawa ta ba yawa domin ba mu ce kar a ba mutane ba in za ka shigo da abu ne to ka raba ma duk 'yan najeriya gwargwadon hali ba za ka iya ba kowa ba amma dai ka yi kokarin ka gwada alaman adalci to shi adalcin muke son mu gani an yi adalci wajen raba shi ko ba a yi ba sannan an ma gwamnati adalci ita ma domin idan ka shigo da shi a naira 140 misali kuma ana sayar da shi naira 360 kuma ba karya doka ba ne ba tunda an riga an cire tallafi shi a kashe gaba ɗai to tunda gwamnati ce yanzu can tana ba da tallafi a kan man fetur nan kuma ga wani ta shigo da shi kuma akwai riba da yawa sai ta ci ribar da yawa don ta rage wancan tallafin da ta bada sai magana ta uku da bincike ana baiwa mutane ajiyar mai a tankunansu akwai waɗanda suka zo sun gina tankuna na haya misali to kawai sai muka waye gari wayannan mutane bayan gwamnati ta kawo man ta aji ta biya su kuɗa ajiya kuma sai suka sace man suka sayar shine na cike miki yanzu haka yanzu mun gano wasu mutum biyu waɗanda sun ka sace lita miliyan ɗari bayan an biya su kuɗin ajiyewa sun sace lita miliyan ɗari wanda kuɗin su ya kai naira miliyan dubu goma sha hudu menene binciken da majalisar dattawan ke yi zai haifar ne wannan ita ce tambayar da na yi wa kakakin majalisar dattawa sanata aliyu sabbi abdullahi abin da dai zan ce wannan binciken za ta kawo na ɗaya za ta hana sama da faɗi da kuɗin jama'a wanda kuma yayin da mutum ɗaya da zai samu dama ya sace biliyan goma in aka hana waɗannan biliyan goma ɗin ai kaga sai a je a yi mono liyoji bridge da gulbin boka bridge a je a ƙara samun hanyar watan lumma zuwa rofiya zuwa sote to ire-iren haka shine abin da muke ɗauka jama'a za su amfana saboda mai gwamnatin tarayya za ta samu kuɗi na shiga wanda za ta ƙara ba ta sai ta ɗauki bashi ba za ta samu kuɗi da za ta yi ma talakawa aiki a ba da tallafi ga aikin noma mutane su samu aikin yi sha'anin wuta na lantarki ɗin nan ga mambilan hydro ana son a yi inda da kuɗi ne ba sai a ja gama ta ba abin jira a gani dai shine hanyoyin da gwamnati zai bi wajen daƙile cin hanci da rashawa a najeriya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida madina dauda Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da aikin gina hanyoyin jiragen ƙasa daga lagos zuwa wasu manyan jihohin ƙasar da zammar bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Farfado da hanyar dogo dai na ɗaya daga cikin alkawuran gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Wakilin sashen Hausa, Babangida Jibril, ya halarci wannan bikin. Ga rahoton da ya aiko mana. mukaddashin shugaban najeriya Profesa yomi oshimbajo shine ya bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da layin dogo na zamani wanda zai tashi daga birnin Legas zuwa birnin ibadan shi dai wannan layi na dogo zai kasance na zamani yomi oshimbajo ya bayyana cewa first it signals the determination of the president commander in chief president muhammadu buhari to modernize the national rail system in keeping with his promise to the Nigerian people. ya ce kaddamar da layin dogo na ɗaya daga cikin ƙudurorin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya fi baiwa fifiko kamar da kuka sani ya yi alkawari a lokacin rantsar da shi zai baiwa hanyar dogo fifiko ta ganin cewa an haɗe akasarin jihohin najeriya da layin dogo ta yadda za a samu sukunin fitar da kayayyakin gona da na yau da kullum daga najeriya zuwa ƙasashen waje kana kuma daga ƙasashen wajen zuwa lunguna da sakuna na ƙasa. The network will support efforts to diversify the economy and enhance our export potential. To ko ina alfanun wannan layi na dogo, injiniya Usman Abbakar shine shugaban hukumar gudanarwar hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya. Ai wannan ba karamin abin alheri da ya samu Najeriya. Saboda duk duniya yanzu an koma tafiye-tafiye da ɗaukan kaya ta hanyar jirgin ƙasa. to wannan biki da ake yanzu wannan shine tafiya ta farko mataki na farko na fara aikin hanyar dogo daga lagos zuwa kano amma yanzu din wannan zai tsaya a badan da wanda duk ya shiga jirgin sabon jirgi da muke daga kaduna zuwa abuja yadda mutane ke sha'awar abin suna jin daɗi suna amfani da shi to lalle ba zai mamaki ba cewa mun da wannan aiki da muhimmanci shi dai wannan layin dogo idan aka kammala shi zai haɗe babban tashar ruwan najeriya da kuma sauran jihohi na najeriya ta hanyar dogo to ko wani alfanu hakan ke da shi ga tattalin arziki hajiya hadiza bala usman ita ce shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya dole ne um, a tsarin da aka fitar da yau yana da mahimmanci saboda in ba wai an daidaita cewa za a rika kwashe kaya daga wurin jirgin ruwa a bi da shi ta jirgin kasa baya da za a samu amfani suna zuwa can sama ga wurin a arewa ko kasashen duniya a koda yaushe za a hada akwai motoci suna yi jirgin ruwa yana yi jirgin ƙasa yana yi shi yasa ya kamata mu daidaita tsarin cewa jirgin ƙasa ya ci gaba da yi kuma niwa su ma inland waterway su karfafa yadda za a rika fitar da amfani daga port zuwa amfani da inland waters a kai su arewa da kuma shi ma jirgin ƙasan da aka kawo yanzu wannan abu da muke yi yana da mahimmanci sosai shi dai wannan layin dogo kamfanin da ke kera hanyoyi da gadaje da kuma layukan dogo a sassa daban-daban na duniya na kasar china shi shine ya ɗauki nauyin gina hanya wanda za a kammala kafin watan disambar shekara ta 2018 kwangilan kuma da zai lashe biliyoyin dala da kuma nairori baban ya jibrin murai amurka daga lagos a gaida baban jibril Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda malaman makarantar boko suka gudanar da zanga-zangar lumana a faɗin ƙasar da safiyar yau domin nuna rashin jin daɗinsu a kan halin da suka ce sun samu kansu ciki da kuma rashin cika alƙawuran da suka ce gwamnatin ƙasar ta yi masu. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya turo mana. La lutte continue. La lutte continue. Continue. Irin yadda ta kaya kenan a garin birnin Kwanni a yau da safe inda malaman makarantar boko na garin kamar da dukkan takwarorinsu na fadin jamhuriyar Nijar suka gudanar da jerin gwano domin kokawa da rashin cikon alkawulla da suka ce gwamnatin kasar ya yi musu wanda ta daukar musu tun karshen shekara 2016 kamar yadda magatakardan Sinan reshen birnin Kwanni Habibu Mumuni da na Sina Nasab Abdulaziz suka yi mini karin bayani a wurin zanga-zangar. Eh wannan hitowa da muka yi ta yau saboda yajin aiki ne muka ashe na kwana biyar wanda za a yi shi game da marshi duka cikin Niger da meeting. Kenan dan mu nuna bakin cikin mu bisa ga da lakwal da aka kawo wannan gwamnati ya yi sake duk lakwal ta lalace don saboda haka ne muka hito mu kwatanta ma eh, duniya mu kwatanta ma mutane yanda mushanin lakwal suke cikin eh, matsala da yanda lakwal kin take cikin matsala ita da kanta da kanta. Ini duk yanda an kai eh, matakan mutane sun kuɗa ga wanga yin gwano shi alhamdulillah kun yadda mutane su kai to kenan babu wani rabon kanu tsakanin mu duk muna nan salma an ke akwai mutane kalilan ne tsakanin su da matsala su kuma muna roƙo Allah ya sa nan zuwa kwana biyu su ga juna tsakanin su tun kungiya guda ke eh, su gyara kanu su tun dai lokacin da ministan makarantun boko na karamin aji dr malam marte ya bayyana cewa za a yi bincike akan sani na ilimi na malaman makarantun boko dubu saba'in da biyu a cikin kasar aka soma fuskantar tashin kura tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar da kungiyoyin malaman makarantar Bokon da suka ce a kai kasuwa. Waɗansu daga cikin malaman makarantar ɗiya mata sun yi mini ƙarin bayani game da wannan yajin aikin duka a wurin zanga-zangar ta sanyin sahiyar yau. Wanga yaji aiki dai da mun ka halarta matsaloli da na matan da na maza duk ɗaya ne matsalolin mu guda ne duka mu duka da mazan da mata duk matsalolin mu guda ne ko kowa guda ce muke yi bori guda ne muke ma tsayi da mu da mazan duka gaba ɗaya. Bayan wannan yajin aiki da muke nan gayi muna jiran muna jiran gwamnati tunda kokowa ce muke tsakanin mu da su gwamnati revendication kin mu sun san shi kuma mun yi alkawali da su gwamnati akwai protocol kin da mun kai sinye tare da su muna roƙon su protocol kin nan fa abinda mun kai sinye da su fa su ɗauke shi da muhimmanci tunda lut syndical yanzu an ka fara in dai abinda mun kai sinye da su gwamnati bu su rika shi ba bu su rike amana abinda muka yi sinye kowa har gobe har jibi har gata muna nan tsaye sai mun yi kokowa da su gwamnati haruna mamman ba Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, shirin ya da zango ne a ƙasar jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar da wani bikin baje kolin kayan albarkatun gona da kiwo. A wajen bikin nema wakilin murya Amurka a Nijar, sula Muna Barma, ya samu zantawa da Adamu Birema na kamfanin Husa'a da ke sarrafa iri na zamani, wanda kuma ya bayyana mana ire-iren iri na zamani da kamfanin suke sarrafawa. Ga ci gaban tattaunawar. To wannan eh, abubuwa kamar kuna bayani a kansu ne a daidai lokacin da muke ciki a halin yanzu akwai matsalar eh, canjin yanayi wanda ya kawo karancin ruwa ya kake gani wannan iri eh, dukansu suna da jimirin ruwa kamar idan aka daɗe ba ruwa ba za a samu matsala da su ba to lalle cikinsu akwai wa'anda suna iya ko an dade ba yi ruwa ba suna iya suna iya tenir kamar dai wanda nike ke muku bin nan yana iya tenir amma don yanzu akwai matsalar ruwan nan kun san yanzu lokacin ruwa ya fara haduwa in ruwa ya fara zuwa sai kaga ya yi wata biyu zai wata uku shikenan ya saya bai ka yi yanda wancan mu na galgajiya sai su nina to shi na wanga da sun samu ruwa ko sun ga ruwa zai saya ne sai ka ga ba su yi makara ba sun hidda abun nan sun hidda kai don su yi zahi su bada in ka sa shi dai baka dai rasa abun da zaka ci insha Allah to ta wata hanya talakawa manoma ke samun wannan iri a gare ku to mu irin namu mu dai zaman mu dosa ne muke da zama amma bayan wannan muna da wanda ake ce mishi pond event inda muna aje kaya da ana saida bancin shi kicin jaha doso muna kasuwanni wanda ake sati sati muna bin kasuwanni muna sai mu mutane wato kuna shiga karkara domin sanar da talakawa muna shiga karkara muna hada ma eh, talakawa yanda suke kun muna saida musu a yanzu kilo kilo ne akwai nan in mutum yake ko da kar da kilo ne yake so mu muna da mishi mu gurin mu wanda ba su da karhi su samu su ma su samu irin na mai kyau ko da kadan mutum ya samu kadan ya sa su wuri mai kyau ka gani yana iya amfanin shi kwarai kuna fuskantar matsaloli wurin samun tanadin wannan iri to matsalolin da muke samu wajen gwamnati ne don kowane shekara gwamnati yana saye iri da zai raba ma talakawa don su bunkasa to gwamnati wata rana in za a bada sai su tai su ba wasu da ba masu sarrafa iri ba ne sai a kawo iri wanda bai da ba a ce mishi a kawo dai saba haka nan wanda bai da kyau a ba talakawa su sa maimako a dauko iri masu kyau wajen masu sarrafa wanda sun ka san eh, mahimmancin shi maimako a ba su sai a ta a ba wasu mazambanci su kawo wasu abubuwa da bai yi dai wasu ba su ma yi nan an kawo eh. watakila mai sauraro zai so ya san ina kuke samun wannan iri na zamani to mu muna aiki ne da inaran muna aiki da ikrizat Eh, muna aiki da direction regional na agriculture ma'aikatan bincike duka muna aiki da su suke muna kai har laboratoire ana duba muna daukan uwan muna daukan shi can inaran mu mu zo mu sashi mu samo abun nan wanda ake ce mishi jcat muna da producteur contractual wanda za mu ba jcat din nan su yi produce r1 eh, r1 din nan shine muke ba eh, masu noma su su noma su samo abun da sun kici don r1 shi iri ne je 4 nan uwan irin ne to in ya kai ga r1 yanzu sai a ba manoma su ta yi eh a ba manoma su ma su ta yi su nomai don su ci don su ci eh amma ba don iri ba su waɗannan iri a ƙarshe muna so mu san ya kake gani suna buƙatar takin zamani ko kuwa suna yi da takin gargajiya lalle iri duk wani iri in ya samu takin na gargajiyan nan ya yi na tacin zamani tacin zamani muna ga sashi dai ne don tacin gargajiya bai ishe mu ba kuma mu muna so da gaugawa mu samu abun da mun ci amma lalle ya yi so in akwai eh, tacin gargajiya mutum ya sa tacin galgajiya nan da kyau ya so tacin galgajiya nan amma in babu tacin gargajiya yanzu abun gan mu kasa eh gonakan sun mutu kwarai ba mu da kuma tacin na gargajiya isasshe dole sai mutum ya sa an gare in nan don ya samu ya tada mishi abun nan gonan shi da kyau ta wace hanya kuke ran isar da wannan kayayyaki zuwa wasu sassan kasa tunda kai maganar ku a jihar Doso kuke wannan harkoki naku eh lalle inda muke kullum mutane suna eh, suna tura mun command iske har kasashen waje muna kai mun saba kai har har abun ga har wajen tanzani mun saba kai iri don akwai lambobin mutane suna kiran mu suna hoda muna suna so iri kaza suna so iri kaza muna tura musu wasu daga bisu ma sai mu tura musu su tura mun kudi cikin jawoyi sai mu tura musu Adamu Brema kenan na kamfanin Husa'a da ke sarrafa iri na zamani a ƙasar jamhuriyar Nijar. A tattauna wasu da Sulamu Muna Barma lokacin bikin baje kolin kayan albarkatun noma da kiwo. Masu sauraron mu ƙarshen shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman le wanda ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya a gaida sarfil hashim gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na fari ya fito daga Hadiza matar mai kamiya waje Kwatas Kombi wanda ke cewa muna farin ciki da soma gyaran filin jirgin sama da ke Abuja domin zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya bunƙasa. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Abubakar Sadiq Dalal jihar Adamawan Najeriya da Abubakar Ibrahim Kawu Girgir shugaban matasan jihar Yobe wanda ke cewa salamu alaikum VOA Hausa. Muna jajantawa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar bisa rassa jami'anta a wani hari da 'yan bindiga suka kai masu da fatan gwamnatin za ta gaggauta ɗaukar mataki tun kafin wankin hula ya kai su dare to sabon alƙalin alƙalan najeriya mu 'yan najeriya mun zuba ido domin ganin irin ci gaban da za a kawo a ɓangaren shari'ar najeriya ganin yadda ɓangaren ya yi ƙaurin suna na cin hanci da rashawa Saƙo daga salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar filato da balan bayis direban tanka jos sai kuma sakon mu ta wakil gambadoku ɗalibi a kwalejin gumel wanda ce salamu alaikum viyoyin hausa hakika rantsar da babban alkalin najeriya da professor yemi osin bajo ya yi a yau sala ne ya zo daidai kan gaba ganin irin tarin matsalolin da fannin shari'ar kasar ke fama da su da fatan zai bayar da cikakken haɗin kai wajen hukunta waɗanda aka same su da laifin wawura kuɗin ƙasa sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga malam ralwana sa'idu gairi da aisha alhaji lawali da gairi a jihar zamfara da ibrahim m abubakar maiduguri jihar borno wanda suke cewa hakika ɗaure tsohon gwamnan jihar adamawa wato james bala ingilari na shekara biyar a kurkuku bai zo mana da mamaki ba ganin cewa duk abin da mutum ya shuka hakika to shi zai girba da ƙarshe muna fatan Allah ya sa hakan ya zama wani babban darasi ga sauran shugabanninmu na Najeriya baki ɗaya amin. Shi ma Alhaji Mele hari jihar Yobe cewa yayi hukuncin ɗaurin shekaru biyar da wata kotun jihar Adamawa ta yankewa tsohon gwamnan jihar James Ingilari wani darasi ne babba ga shugabanninmu masu aikata almundahana da satar kuɗaɗen al'umma. Da haka hukumar EFCC ki ci gaba da zakulo su ɗaya bayan ɗaya. sai kuma sakonmu na karshe wanda shi ma haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga muntari dan ma'azu baban khalifa jikan kande da idris jikan kande da ibrahim jikan kande gidan mai kware jihar sokoto wanda su kuma suke cewa to jam'iyyar adawa ta najeriya wato pdp ya kamata ku gane banza ba ta kai zo mu kasuwa kamata ya ku sasanta rikicin da ke ku kafin zaben 2019 yanzu ko a dama da ku a gaida ibrahim jarmai yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya to maryam kasar iraki ta nuna jin daɗin ta bayan da amurka ta cire ta daga jerin sunayen wasu ƙasashe mafiya rinjayen musulmi da sabon umarnin da shugaba donald trump ya bayar na hana su shiga amurka yayin da sudan wacce ke ci gaba da kasancewa a jerin kasashen ke nuna damuwarta kan wannan mataki da aka ɗauka a wata hira da minista harkokin wajen iraki ya yi da kamfanin jallancin labarai na associated press ahmed jamal ya ce matakin janye sunan iraki a jerin kasashen. zai kara yaukin dangantakar da ke tsakanin amurka da iraki a yakin da suke yi da kungiyar is mai tsatsauran ra'ayi amurka ta aikawa da koriya ta kudu wasu makaman kariya a mataki na farko da ake kira third a takaice waɗanda za ta kare ya eh, kanta daga takalar da koriya ta arewa take mata Masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan sabon babban alkalin alkalan Najeriya shin me kuke fatan gani babban alkalin zai yi? A madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Sa'ida Hamdum da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Linus Rimkus ni Maryam Dauda ke cewa sai an ji ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.